<coughs> gani Mai gida wallahi yunwa nke ah. ina zafi yake wallahi to na gaya miki ne tun da garin Allah ya waye kin san ban kwanta da sisi ba kuma gashi na tashi ina jin bacci wallahi ni ma nan fanko na niki to mai gida yanzu ya za a kenan to bi ta adda wallahi ko ki dumama ruwan zafi ki sha mai gida mi ji adda ruwan zafi shi da kuma ma in sha to ba ki san halin da ake ciki ba ne in dai mutum Allah ya yaushe ni kana so ka gabatar raina ka samu ɗaki mai AC dan babban bura uban na kai salamu alaikum wa alaikum salam barka da alaji awal kana ina ne wallahi ina gida Allah zan fita ne shi yasa nace idan ka zo Allah na bar kudin tiyan masara a wurin dan bala. Tiyan masara alaji? Idan ka je sai karba eh. Alhamdulillah. Ai hakuri babu yawa. A ah, ba komai wallahi. Yawwa. Ai na ma gode. Allah ya saka da alheri. Allah ya ji ah, ah, kai iyaye. A a a. Wallahi alaji dan wake ya ce in je an sa masara. yanzu nan gida ina mai gida ya tafi yanzu mai gida haka ya tafi babu wando a cikin shi ya da layi wani ya raji na to ai ya manta da wandon shi a gida yanzu haka ya tafi salamu alaikum wa alaikum salam ka je malam dan mun dirki eh, ya ayyuka a biya da wani iyali alhamdulillah wa dalla eh alhaji ya ce ya zo na eh alhaji ya ce a baka masara wallahi shine nazo to me yasa ina buhu wallahi ban zo da buhu To baka zo da buhu ba ke riya za yi. To ai ba sai an zo da buhu ba. Kawai a samu a nan. Uzu billahi. Haka ba. Kai ka